akwai abubuwa da yawa da muka manta ba komawa gidan shine kawai ba idan ka mai da mutumin nan gida ka ɗibo abinci ka aje mashi yaya za ka yi da sauran bukatunsa ya za ka yi wanda da yake da sana'a babu sana'a ya za ka yi wanda da suke karatu ya za su yi su koma makarantan wanda ba su da aiki da, suna aiki yanzu aikin babu ya za ka yi da su so dole ne a tabbatar cewa an samo hanyoyi na sana'a hanyoyi na tabbatar da cewa an dawo da tattalin arziki sosai a wannan area namu hakan shine zai sa ba za mu sake komawa hannun eh, mu mai da hannun riga baya ba don idan ba samu wayan abubuwan ba watakila ba za mu samu zaman lafiya yadda muke tunani ba har ila yau akwai makarantu da za ka gina akwai kuma asibitoci akwai ishin ruwa akwai Eh, eh, gadaje da sauransu dewa wanda eh, wa'annan 'yan ta'adda suka rusa suka hanyoyi duk kusan babu babu ma wani abun nan da ke aiki gwamnatin tarayya tana cewa an kammala shirye-shirye na ganin an fara jigilar mutanen zuwa ƙauyukansu domin a cewarta an fara samun kwanciyar hankula mu muna goyon baya jama'a su koma gidajensu amma yawanci idan akwai gidajen kenan yawanci gidaje an kona an ta da gari gaba daya za ka mai da mutum baka gina mashi gida ka san yaya gidan yake kuma ka providing securities police station babu wani abun nan dole ne ya kasance an dubi irin wa'annan abubuwa saboda mu tabbatar cewa mun mai da hankali kada mu yi gaba muna baya kana ganin ya kamata a dan jinkirta mutum komawan kenan ni babban shawarin da nake faɗi ba dole sai an jinkirta ba amma a tabbatar kamin a mai da su a tabbatar wa'innan kayan suna nan idan dai ba daga yanzu zuwa watan biyar gwamnatin tarayya ta tabbatar cewa za ta samu wa'innan abubuwa har da ma tabbatar da don eh, mu a majalisa muna da kusan bayanai dewa wanda ya shafi har Eh, yawancin hukumomi na 'yan sanda su gaba ɗaya wasu wurare an kona yanzu haka ma kwanaki na da labarin shi inspector general police da kuma minister interior sun zagaya don su duba yaya za a yi a samo wa'annan eh, 'yan sanda da sauransu a tabbatar sun koma so ina ganin shine na farko a tabbatar an yi kokari an sama masu wurare su jami'an tsaro sun koma kamin nan al'umma su koma kada a maida al'umma a sa su a cikin wani rudani wanda babu tabbas akwai matsanancin rugujewa tattalin arzikin ƙasa a waɗannan wurare kuma gashi yawancin kasuwanni a rurrufe suke me za ka ce shine abinda nake ji eh, abinda nake faɗin idan ka zagaya ga misali ni deputy chairman ne na house committee na emergency and disaster management so yawanci mukan zagaya mukan dubi halin da wayannan mutane suke ciki mukan yi hira da su mukan zanna mu yi magana da su mu san menene damuwansu babban damuwansu shine kamar yadda ka faɗi idan kasuwa a rufe ne yaya za a yi kasuwan nan ya fara aiki don idan ka tara mutum da iyalansa ya koma da da ba inda zai zanna sannan kasuwan shi shagon shi mai ke faruwa babu komi ta ina zai fara sannan idan ya je zanna babu aiki ba sana'a ba abin da zai yi ko eh, idan wani ba lafiya baya da kuɗi bai san inda zai ba kaga eh, watakila eh, kamar da hausa suke cewa yawanci in ka zanna ba aiki ba komai sai ka ga shaidan yana iya sanya zuciyanka ka je ka yi wani abin da ba daidai ba